wa ma sunanu salati sunnonin sallah su su kuma bai suna ashar goma sha biyu ne a sura karatun sura fadal fatiha bayan kare fatiha sannan a yi sura wato sunna ne kun ga karancin sura wato abin nan aya uku amma ga karatu in mutum ya aya guda mai ma'ana sallah ta yi kama sura tun daga farko har ƙarshen mustahabi da raka ula wa saniya inda ake karatun sura ga raka'a ta farko da ta biyu ga kowace sallah wannan babu shabewa kowace sallah raka'a ta farko da ta biyu akwai karatun sura kun gane ko ah, amma mai sallah mai raka'a uku banda takmira ta ƙarshe mai raka a hudu da biyu na karshe babu sura da su kun gane an eh. yayi aya guda mai ma'ana ya yi saya ya yi ya taho da sunna ah? eh, abin nan ba magana fassara muke ba ya yi ta kamila kamar ya ce kulhu wallahu ahad Allahu akbar sallah shi ta ba gane ya san ma'anarta ko bai san ma'anarta ba to idan mutum ya tsaga mu da Matan ya yi sujuda wato bai karatu sura ba domin wannan aya ba ta tsayi da ma'anar ta kamila ba ba ma mu da bai karanta da ke zai ce mu da hammata ne eh. Eh. a'a wato makaruhi ne a tsaya wata addu'a in ba abin nan lokacin musiba ana iya yin kunuti shi ma wato bai zo ga malikiya ba ka gane a su waɗannan suna da yana nan tafi ko Habbai. يا سبحان اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ايه biyu na karshe ba a ce au za da suratan da ukura ya yi fada su ju da saudi a amma dai kayan abin da ba daidai ba to wal kiyamu da haku wato tsayi ga karatun fatiha shi ma sun ga karatun sura sunna ne wa sirru fi ma yusarru fihi asirtawa ga abin da ake asirta karatu gare shi asirta karatu ga dukan azhar da la'asar da da guda ta ba ta ƙarshe da biyu na isha'i na ƙarshe su da yake ya ko wani jaruhi ma yi sharfi da abin bayyanawa inda ake bayyanawa wato inda ake bayyanawa sallar asuba da sallar juma'a da biyu na farko ga magariba da isha'i ko ba haka ba wa kullu takabiratin sunna ko wata kabbara kuma ita ko wata kabbara guda sunna ce بعدك بعد إلا تكبيرة الإحرام سي كبر حارما فإنها فرض إذا كان فرلا تين هم بتباب صلى كما تقدم كما يدل جايا قبادا وسمع الله لمن حمده فيما سناني للإمام الإمام والمنفرد ما يصلى شيء كأي أما ما يبي ba zai سمع الله لمن حمده هو ba sai yake rabbana wa wal julusul awwal haka nan zama na farko na tahiya shi ma sunna ne wa za'idu ala qadar Salam min al julus thani lokacin da mutum yake tahiya sunna zaman nan na tahiya sunna ne in ya yi salati in an dauki salati sunna ne zaman salati sunna ne sannan addu'ar da mutum ke yi kamin ya ce assalamu alaikum mustahabbiya ce saboda ka zama ta shi ma mustahabbi kun gane ah, saboda ka in mun da zaman ah, zaman ah, assalamu alaikum to wato zaman tafiya sunna ne sauran zamoni ko guda biyu ya danganta da yadda ka ɗauke kun gane to ورد المقتدي على إمامه السلامة wato lokacin da liman ce assalamu alaikum kai kuma ka karkata ka ce assalamu alaikum da komo wajen liman ka ce assalamu alaikum shi ma sunna ne wa kadhalika radduhu ala man ala yasari haka nan mai da sallama ga wanda hagu gare shi in kana ala yasari bi ahad in akwai wani akan hagunsa wasu tirat lil iman wal fadl haka nan idan liman ba cikin masallaci yake sallah ba fili yake sallah to ana son ya kafa wata sanda wanda ke nuna war harabin wurin sallar shi ko liman ko mai sallaci amma mai bi limani shi a sutura shi eh, daga abin nan eh, daga kusa gare shi inda yake abin nan kusa gare inda yake alaƙo shi don kada wani bi tsakani inda yake a ragoshi da ya abinda yake in ka ka kyautata aikin nan ba da cewa abin nan da ka in ka bar shi za a baka laifi ba wato bai kai karfin sunna ba sun gane da eh. launin sallah وسنن أخرى وتسنن كلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودقت سنون صلى أخي إقامة إقامة سنة أما بعد تشكل صلى بعد sunna sai ta gajar sallah domin sai an yi ta yana yi wa a yi magana sannan a fara sallah kun ga ce sunna ce ba ta cikin sallah ba kun gane kamar kiran sallah sunna ne amma bai yi karfin ikama ba don haka ta shi kiran sallah ba kowa ke yin sa ba sai ga jama'a wadda yake suna tsammanin in sun kiran sallah wani zai zo su ɗaya ba su kiran sallah Ah, ko kuma mutum lokacin da yake tafiya cikin daji ko da cikin gonarsa ne ana son ya yi kiran sallah ah, amma ikama ta fi ƙarfi domin ta faru da sallah kamar ana ce mu mutane sallah ta yi kusa kira ne zuwa ga sallah amma wadda ta yi kusa ku daidaita kiran sallah ko ku zo kun gane ko wata akwai wani malami da ake cewa ibnu kinana ya ce wanda ya barta da gangan sanda ki ta ɓaci amma wannan magana mai rauni ce amma wanda ya yi tikadin cewa ba sunna ba ce shi da sallar ki ta ɓaci domin abu ne wanda an sani da wuratan sannan a eh. wanda zai na a farfarin ba kawai ake ya ikama ko da idi ko abin nan ba a ya ikama ta zama ko sallar wuce yi in za su da jama'a ba a yin ikama sai dai farin da kawai amma kuma ko da ta ramuwa ce ko rama ta ake yi ba a yi sunna ce ta aini ga wanda yake mai kaɗai. shi kadai amma inda mutane ne sai ka ga sunna ta ya mutum guda ya san masallaci kun gane ana ta kuma ikama in lokaci na yana da faɗi yana da yalwa wa illa ya tuwa in ya zan kamin ka yi ikama ka kabbarta ka yi fatiha ka yi rukuni ka yi sujuddai lokaci ya fita sai ka bar ikama kun gane ya sallah ta shigo cikin lokaci domin ka samu a guda cikin lokaci sallah ta shigo don ya zan ikama za ta sa Ah, sallah ta fita wannan kenan ah, tsare lokaci ya fi tsare sunna guda kun gane ko eh. da eh. hmm? in kana gona ba musahabi ne kai kira sallah eh ko da kai ne an ce wanda ya kiran sallah yana matafi cikin daji

na da bayan magana ina inda ana yin haka nan da annabi ya yi kullum ka wato an ce ma annabi fasta kim kama umarta in ya zan annabi an umarce shi ya tsaya kamar yadda an umarce shi to ya isa abin nan wai ya tsarawa wala ta tabi a hawa abu a ce ke nan duk abin da an mutane sun ga kawo wanda allah bai ce a yi ya ban son zuciya an ce a wani cewa ba ko dan hanyar ko wani wato kamar wannan rana ta ta ce ta ce No wonder that's the A'a, ga idirakin abin nan, idirakin liman, ga idirakin liman ta amurku, sannan kuma abin nan, rafa kafa inda ta yi rukuri tare da liman to shi kenan ka samu wannan raka'a. Amma ga idirakin lokaci sai ka yi raka'a guda kamila. ka gane eh, kagar raka guda kamila ya hada karatun kabbara da tsayin kabbara da fatiha da sura da rukudi tashi daga rukudi da sujuddai da sannan in rana ta ce to sai a ce ka samu wannan lokaci ko ta faɗi a ce ka samu da asar din ka gane ko to ashe kowane hukunci na da nashi a bambanci yana an yi ba zai kabbar ta sallah ba sai dai garin sallah sun kai sun gano sun sun ce masa zuwa sun yi daidai domin akwai hadisi wanda ya ce ah, in

to wata akwai hadisi wanda ya ce la tamna'u ima allahi min buyutillah kada ta hana bayan allah mata da gidajen allah su ta shigo abin wata umarin na yana da wata mata in za kina masallaci ita ba sai ta tafi sai ba ya nuna mata bai so ya ce ba don na ji annabi yana cewa la hu ima Allah ya amin yusu la ya bara na hana sai ita kuma tana cewa ni ko yanzu kana na bugun barin zuwa saboda shi zai fitar da kan ka gane ko sannan kuma aisha tana cewa da annabi ya ga abinda mata sun ka fara da ya hana su zuwa masallaci to a ka gani ba a hana zuwa ma mace da take za ta masallaci kada ka hana ta amma nuna mata ba ka so to amma kuma akwai hadisin da ya ce mace in ta yi sallah cikin ɗakin ta za a ninka mata bisa ga yan ta cikin farfajiyar gida a ce yan ta cikin farfajiyar gida za a ninka mata bisa ga yan ta kofar gida balle za ta yi masallaci ka gane kuma a wai ina sa in nuna ma abin nan a zamanin sahabbai kuma mata na zuwa masallaci har ana umarnin su kada ku yi saurin tashi daga rukuni haku ga maza tun da su tashi sannan mutane an kwace musu dukiya sun hijira ba su da abin nan al'aura ba ta ruwa da kyawu a shekarar ku yi taurin tashi da yan maza sun tashi wannan duk da ya nuna mata na zuwa masallaci amma kuma an nuna rashin zuwan su ya ci domin ba su da rinjayen mu ba ka gane amma nan gaba za su rinjaye mu eh wata ko da ya ba a nan يرضى وكنا عدنا ما rasa jaya su domin abin nan galibi matan da ke ba da kuɗi wajen masallaci mata sun yi wasu daga gaba ba wannan shi zai sa abu ya tsaye canza Mm. haka ne haka ne kuma akwai wani abu a makka wanda babu shi a nan ka gana mu duka yan gida ne eh, ba san matar sai ba san tawa ba an san tawa an san tawa sai an san tawa eh, ga ba ɗaya yake da can ba inda yake kowa ya taho ba ko kuma mace za ta fita yi wa hajji ka hana ta zuwa masallacin annabi akwai zama lafiya wanda ka ga ko kan sai zaman ka gida ya fi ka gane to sai dai ga dawa da yake ma da tilas ne na hukumi ne na abin nan ai madina ne aisha ta wannan magana ko ba madina bane wato sai ya bari kama ai galibi magariba da abin a'a la'asar ce da asuba su ne rana ke rikowa Eh, ko a zaɓi akwai isha'i ta kan yi ka kamar haka in ga wanda ya bada isha'i ka gane saboda mu eh, mace tana yin ikama in tana ita dai amma a tarike mustahabbi ne ga hakkin mace amma sunna ne ga hakkin namiji wanda ta yi zaɓi ko sunna ce mustahabbi suna ɗauka ma makasar ɗauka har yadda hannayenta a har yadda nan ke fita da don ga iyaka al'aura in ta ɗauka sama har hannaye biyu sun kai ta ɗanke wa adatun da kashe a tsarate ha in ta yi sallah sasannin ta sun ka kuran yi ta sake sallah kun ga wannan an ka tsanka mata wajen sutura والسورة التي بعد الفاتحة haka ne tura wadda ake karantawa bayan abin nan bayan fatiha ita ma sunna ce karanta sura daga farko har ƙarfe mustahabbi ne amma in an karanta aya mai ma'ana kamila shi kenan wato ya an bayan karatun fatiha wato ƙari akan fatiha shine sunna amma kuma abin nan mutum ya kawo aya ya kawo tura kakka da sahabbi wal kiyamu da haka na tsayi ga fatiha da tura sunna ne sun gane lokacin da mutum ke karatu kuma ya zan ba ya dingina da wani abu ba shi ma sunna ne a'udhu billahi <laughs> karatun fatiha wajibi ne a'a ta a abin nan um, abin da tare da karatun fatiha bayan karatun fatiha duk abin da ka yi inda ka kawo aya kamila wadda yake tana da ma'ana ka gane ko سبحان الذي أخرى بأرضه ليلا من المسجد الحرام إلى من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الله أكبر صلى كاي كاغاني آه، إن كاغا فاتحة والضالين قل هو الله أحد الله أكبر صلى كاي كاغاني baraka na haula hu bai zan aya ka bai zan aya kamila ba don ba ka ambaci inda marji'un da miri zai koma ba ka gane abin da zai ce na da ma'ana kamila kamar misalin ayatul dain da yake tana da ajza da yawa an shafa ba sai ka cika ta ba da in dai an samu abu ma da ubanu ai ka faɗi magana da shi kenan ka gane to wasu fi ma yi tsoro fi haka na afirtawa ga inda an kace a afirta ina aka ce a afirta wato sallolin rada da guda ta magariba da biyu na isha na ƙarshe ko ba haka ba wal jaru shi ma yushar fihi da bayyanawa ga abin da ake bayyanawa gare shi abin da ake bayyanawa gare shi shine sallar asuba da biyu na magariba da biyu na na isha'i da sallar juma'a kun hanta ko amma abin na asirtawa ga nafilolin dare rana mustahabi يبين عظماء الأولي البريء مصحف وسمع الله لمن حمده أكنا ممكن سمع الله لمن حمده إن الإمام ليس فدي أكنا كوي أما وأما مميز ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هو فندقوا mai sallah shi dai sai ya hada su duka sunna ne magana sunna ya eh? eh eh to wato za ka iya in shi bai iya ba amma kuma ya za ka iya sanin bai iya ba kuna kana cikin sallah ko ko ka ji yana abin nan kawai yana bin kadai su mun hmm. eh. to Allah ya ji wanda ya gode masa eh? shi ne ah, hamida wanda ya ce hamida hu ba da ne ne bai iya larabci ba ka gane اللهم ربنا ولك الحمد kada ka ce wa laka alham in baka yi kalkala da dali ba sai ya faɗi ka gane kada ka ce wa laka alhamdu ba a yin wakati a akan wani arzi kamar yadda ba a yin ba a fara magana a kan sakin ka gane da turanci kana fara magana da saki ne kace straight ka ga saki ne an kawara da shi amma da larabci wanda an kawara da shi tilas da zan da wasani wanda an ka rika an ka abin da an ka tsaya a kan sarki da zan ɗaurare wannan shi ya da lalar ka gane to shi ne abin nan ya yi kari ba adame ne a abin cewa ya ba adiya domin to eh. <laughs> eh. man eh. kura to ba a cewa sallah ta ɓaci sai dai wanda ya yi sallama tare da liman ko ya rige liman ko sun kai tare ko kuma ya rige liman fara ah, abin nan farawa ne mai rige shi gamawa matuƙar dai sun yi tarewa cikin sallama tare da liman sallah ta ba kun gane eh eh ba rabin nan ga a can baka ga muna yi ba a to ya yi kyawo kowa ya na yi kuma ya fi kyawo ka bari sai ka tafi gida ka yi filolin da za ka yi da dare sannan ba haka nan ka yi tafa'i da wuce kare an ambaci wani wani sahabi gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam an kace mutumin kirki ne sai ya ce sai dai baya hajji ka gane in an ce kai mutumin kirki ne wanda ya ce sai dai ba ka kaza wata ya rage ka ko akwai wani da kafa ke Ehe. wani ne idan ba biya na ne ka ba wata in mutum ya yi kauliya wurin badiya ko ya badiya wurin kauliya sallah ta yi kyawu sai dai an hana yin haka nan wasaha in qaddamahu aw akhara qabliyahu amdan ko da daga nan mutum ya yi wa yura ka gane to

domin idan yin karatu bayyane mustahabbi ne to abin nan rashin sa ka shi ai wajibi ne za ka yin mustahabbi don za ka yin haram don ka don ka samu mustahabbi eh, mutum zai auna ka gane to yi eh. eh, kwarai ko an ce in ka ga wani na laifi ka kyale shi ko yi tarewa da kai da shi duk ɗaya da laifi da zai goma sa kanka da ai sallama kowa wasu suna suka da dai eh, wannan ba daidai ba eh. ta da ke mutum da ke wani eh. ce bai menene ma na wani da zai ya an ka bai bai bai abin nan bai ta hajjir ke basara ta hajjir ka na fi dole ne dole in ka gama sallah ka ta sai ka kwanci <laughs> <laughs> <laughs> rayuwa a duka babbar da wuya a eh, hawa ya mata da ko da ba mai eh, ya da ya bin nan matukar dai an fuska ɗaya da tafuna shi kenan ko shi nan ko da buhu eh. da ya shi to ya rage sauti da yadda bai zai sa tashwishi ga wani ba gurgunan hali ai za mu kawo mai karancin asirtawa da mahiyoyin asirtawa saurara wa kullu takbiratin sunnatun illa al-ula dukan kowace kabbara ita ɗaya sunna guda ce saboda ka kabbarori wato abin nan kowace sunna kanta ce ba duka gaba ɗaya a sunna guda ba saboda ko wanda ya bar biyu kun ga zai yi kabliya da an ɗauke su duka suna guda ne wanda ya bar guda ko ya bar biyu ko ya bar uku ba zai yi ba ko ban da ko ban da ta farko ita farilla ce kamar da ya gabata ta kabe su da ikirari wata shafu da an aka nan ta hiya ta ɗan biyu ta farko da ta biyu ko ah, wani su suna ne ko ban da ko wajuru su lahuma haka nan zama saboda su lokacin da mutum ke yin ta tahiyya ki zan yana zaune har ya kare shakku ko kun fahimta wa taqdimul fatihati ala surati haka dai idan mutum ba an ce karatun sura sunna bane to sai ka yi karatun fatiha sannan kai karatun sura gabatar da fatiha akan sura sunna ne kun gane ko wata wanda ya fara yin sura sannan ya yi fatiha to sai ya sake sura in bai yi ba kamar ya ba sunna ke abu ya ba ta fara ba kun gane wata slimatu saniya wa salisa lil mamun wata sallama ta biyu da ta uku sunna ce lil mamun ga mai wata liman sallama guda yake yi ya ce assalamu alaikum haka liman ke ko mai sallaci kadai assalamu alaikum mai sallaci ɗaya ko liman haka yake yi amma mai bi sai ya karkata dama domin sallama shi tana sallama sallaman liman liman ya karkata saboda kasance assalamu alaikum to amma ya komo wajen liman ya ce assalamu alaikum da koma wajen wanda yi wa mara sallama ya markewa masa ce assalamu alaikum wannan sunna ne kun gani ban ji ba من كرر السورة للتنكيس يسجد من بعد للتنكيس wanda ya yi sura sannan ya yi fatiha an ce ya fashe tura amma kuma ya yi ba'adiyya eh, ba'adiyya ba ta ba ta sallah ko shekara an kai kai ta yana nan ta cikin hadari eh, in ka ana bin ka to ya ji gudu kanin kai <laughs> ana na ana yin ta ba ta bata an ce ba ta sallah ba ba ba sallah ko ya duk da ya ba ta ne kamar an ce ka sake eh, eh, wato kenan ana kenan ya fi muni a'a wato ba sunna ɗaya an ka bari wanda ya bar sura ita sura sunna ce ɗayi gare ka sunna bayyana wa kowa sittawa sunna saboda ka wanda ya bar sura bai yi kabliya ba har ya fita masallaci sun da shi ta faɗi Eh, ce wannan ba sai ba tun da ya sace surar wato kaga ya yi sunnonin amma kuma ya yi ƙari ga bayan fatiha shi ne an ka ya ba adiyya da zartar su don wannan rikice amma wanda bai sake surar ba an ɗauke ta farko kenan ba ta ka gane saboda ka ce kenan bai yi sura ba bai yi tsayin sura ba bai yi bayyana wa ko ba kabliya sunna uku in mutum bai yi ta ba har ya fita masallaci ko abu ya yi tsawo sallah ta ba kuma ya daina eh? Eh. Eh. kuma ya tsara ya tsara abin nan eh wato Eh, kenan in bai tun da abin nan bai sunna ba sunna da sunna wata kenan sunna ce ta sunna abin kamar yanzu misalin sha kunne ga alwala ai kaga sunna ne tajdidul didul ma'ilahu sunna to in baka shafa ba kamar ka ba sunna biyu amma ƙarfin sunna guda ne san suna guda ne sabunta ruwa da kunnuwa suna ne shawo kunnuwa ba suna da in ka yi su biyu ka samu suna ne amma in baka yi ba fa lahin guda ta yi eh shafan kun ku Hmm? Eh. to yanzu gabin nan baka yi ka yi tsura sannan ka yi fatiha to abin da suna ka yi ta bayan wadin nan bayan fatiha to baka yi ba a sai ka bata kenan suna biyu ne amma guda ke jan guda ka gane shi ma zalla. <laughs> Eh. aikin da ya gabata eh, an ce to wannan in ka tsayawa ta wannan ɗaya bai ba ta falla don haka an ka ce ka yi ba'adiyya wani malami na ganin ba a faki ba'adiyya don ba yi ta kararin farilla ba wanda ya ta kararin farilla shi zai ba'adiyya amma da ya gamu ta ko kuma zau eh, da'ul mutane ka kace ta ka gane eh ka samu lau'ul musalli akwai matsala goma sha ɗaya inda sallar liman ke bati ta mai biya ba ta bati ba ka gane ne guda ne Eh. Eh, ya amma da kuma ya rage sunna amma yan bai sa ayar bai sha gaba ɗaya ba sunna guda bari ko biyu guda ya bari <laughs> guda guda guda suna jin guda

karatun sura karatun sura sunna bai gare ta fa bayyana ko asirtawa ya yi ba su ba da shi ka ba kai su ba ka ga kana zama abin da da aka ce ka bar zama ba nan kari da rage to ba kai kenan eh? a ah, suna uku ne karatun sura ne ne abin na tsayi gare ta da don bayyana ko asantawa to duk kayi su a'a ah, kayi su ba wani ba fari a wurinsa ka gane ko za ka dubi inda yake ko ko za ka dubi in ka dubi ko za ka yi alaikum in ka dubi inda yake zaune da wani dukkan ɗauka ka gane to wajen yin sallama uku nan da mutum zai ba mun ban ba ba ba mu yin duk da karbi da yi biyar na kaje eh Mm. to in abin nan ba ya koyo ya iya ba yin koyo ya iya

da kana tsara ilimi wannan tasbihu ba ta bai da kyau amma kuma eh, abin nan kuma karatu wanda yake na tsara ma ilimi ya shi eh, shi ne wato ai addini in ka gane kana kuskure ai ka zama malami bai yawa ce kafin kafin kolin amma dai in ka gane ka sani ba ai ka zan malami kenan aiki abdal ya mutum ya gane bai sani ba kun gane ko ladda duk mutum ya gane eh ba sani ba to ran ya zama malami sai ka mun karatu kuma babu babu lokacin da za ka kai ka ce na na iya komi sai dai wanda ya tsere wani ya ce ko da jini shi kamar ya yi nisa gare shi eh. wani mutum da bai sani hmm. قال لك تعلق انا مش جاهز تعطينا بشره يكفي كل فم في حق المعمول انا اعطينا انتوى بحق الميدين ان ياتي بتسليمة الثانية يقول سلم اعتدي تسليمة التعليم باين يا سلم اعتدي سلم abuna wasu kubara wasu ki gaba ga kwaikar shi da kafa da ya taslima ala imami yana niyyar sallama da ita ga limami wa an ya ce ta taslima ta ta alfahari zo ta sallama ta wasu da kafa da ya radda alama ala imami ya yi niyyar mai ya raba da ita ga wanda a hagunsa in kana ala ya sa'ar juna a da raka fadimatu jama'a in ya zan hagu gare shi akwai wanda ya samu kwanar jama'a bayan adarkar jama'a shine ya samu jama'a wani da ta ko da raka a guda ne domin ko da ke bai sallama ba ai bai sallama wa illa fa la yusallu raka ala al-masbu adraka duna rakatin amma in ya zama ya tura tsaya kabu gare ka ya sami abin da bai kai raka'a ba ba a ta san masalar jama'a to ba za ka mai sallama ba don yana yi wa ya sake da wata jama'a ya adraka tashahu da wata ya samu tashahu aw sajadatan aw sajadatayn kun gane ko mana wani yakan saurin tashi a hagu da ya kamata ya sallama ko ba da shi aka yi sallah aka gama shi eh, ba ya yi ma ba masu wasa da kyale shi hmm. ko ya fara da aka mayar masa domin waɗansu ga ita sun kuma ƙarshen sahun eh, shi a cikin haka ba wasu kuma da ya ɗan ya ɗan ba wani haku ai to in ya san can ai shi ya ya ce assalamu alaikum wannan salima tsali da ce wanda abu gare shi ai zai yi masa sai dai wanda annan jere shi eh, shi a wata kenan ba zai yi sallama ga wanda a can don babu wato sallama eh, ba yi ba su suke eh. an ce ba za a samu mutum da abin da iman ta ba da abin da ya eh. ba mu da a kan ta da ko ta wani kuri ka ta ce ne da ka ta da wato kuma da ya kuma da to ya shiga amma abin nan ko an ce ba kama ka da laifi ba ana ta kuma kar ka in ya sallah ka sake ba a kama ka da laifin ka ba sallah da gangan amma in kuma ka gane babu sallah ka yana yi wa ka bani sai a kama kar wani laifi wanda ake yi suna ba a kai ba a da a'a duk abin da ka bari da da mantuwa ko da kuskure ba a kama ka da shi amma in ka bar musalla da mantuwa an ce ba ka da laifi ko to sannan ka tuna in ka bari ba

wato shi ne na yi arwana sai na nuna ba zai da wani yayan to shi na yi wasu yake mai al'aura kuma ga mabu a baya sai na kawai gama ta wato in ba su gani ba in ba su ga al'aura ba shi kuma liman bai gani ba sannan su ba ta baci ba shi liman ya sani ke dan wata abin nan su ba su sani ba in su ba su sani ba wata abinan akwai sallar su amma an sun sani sallar su ta ba yana cikin matsaloli goma sha eh? in ya san al'aura su take san da su ta ba sallar abinan in mutum ya ga al'aura ta ga al'aura limanin sallar su ta ba wasu mutum yana da abin yana sallah kamar riga mai fadi ko da yi wa sallar na wai Allah ya gaba eh. eh. ya kamata abin nan ba a irgini da addini ko ni sai da hankali ba za mu

ya bar ba ko ne kamar yadda ya limanci da dan gajeren wando ana zuwa da shi nan ba duniya gaba da ya yi makaruhi amma ko ni da da da da ko ni da mu da hanya wadda ta shiga tsakanin kuwa da yawon an zama تمتأتي أبنا ومعك أبنا صلى قميص خفيف قد انت ما تكتر فأسعى Там, там, там, там, şey anlam. Kalkayım. Sen daha da karşıyım. ina tsammanin turawa da ke sa shi don suna bane don ba su ba kama ruwa ne ka san bature ka bani ne wankin abin nan ma in ya taho da safe sai ya tara ruwa ga ga sin ya wanki baki ko kuri baki zuwa wuri guda haka nan ke yi kuma ya abin ya cika bako da ruwa ya shigo da kashi ya wanka da ruwan kashi ya ita kun ganin musulunci ya zama ima ce wanda ba ya musulmi ba ba ta hankalin ba cikakke ba ne ta aga a ban ba amma ya kama ruwa ya kama ruwa hmm. shi ko zai kama ruwa Iri ta kama shi amma ba ta sallah ya an eh. Zai sake ta in akwai lokaci. a'a in akwai ta amma kuma abin nan ba babu nafila gabanin magariba don haka wani ya ce in ya riga har ya raka a biyu ga magariba to ba zai sace ta ba in hasalar magariba fardun kammala magariba ka ba kula ta jariya in hasalar bai gane ba yanzu ba ka san kowa ce ce ba sai ka sai ka yi a su ah, ba amma abubuwan to sai ka sai ka sake su dai kawai mu wani